Wahayin Yahaya Sura ta goma sha biyu Aka kuma ga wata babbar alama a sama, wata mace tana a lullube da rana, tana a tsaye a kan wata, da kuma kambi mai taurari goma sha biyu a kanta, tana da ciki, sai kuma ta yi ta ƙara ta ga ƙauta domin ta haihu, saboda azabar naƙuda. Sai kuma aka ga wata alama a sama, ga wani ƙaton jan maciji mai kawuna bakwai, da ƙahoni goma. da kambi bakwai a kawunansa wutsiyarsa ta sharo sulisin taurari ta zuba su a ƙasa sai macijin ya tsaya a gaban matan nan mai naƙuda don ya lankwame ɗan nata in ta haife shi ta kuwa haifi ɗa namiji wanda zai mallaki dukan al'ummai da sandar ƙarfe amma aka fyauce ɗan nata aka kai shi zuwa wurin Allah da kursiyinsa matar kuwa sai ta gudu ta shiga jeji a inda Allah ya shirya mata wurin da za a cishe ta har kwana dubu da metan da sittin. Sai yaƙi ya tashi a sama, Mika'ilu da mala'ikunsa suna yaƙi da macijin nan, macijin kuma da mala'ikunsa suka yi ta yaƙi, amma aka cinye su, har suka rasa wuri a sama, sam, sai aka jefa ƙaton macijin nan a ƙasa, wato macijin nan na tun da da. wanda ake kira Iblis da Shaiɗan mayaudarin dukkan duniya, aka jefa shi a duniya, mala'ikunsa ma aka jefa su tare da shi. Sai na ji wata murya mai ƙara a sama tana cewa, A yanzu fa ceto da ƙarfi da mulki na Allahnmu da kuma ikon almasihu suna bayyana, don an jefa mai ƙarar uwanmu a ƙasa, shi da yake ƙarar su dare da rana a gun Allahnmu. sun kuwa yi nasara da shi albarkacin jinin ɗan ragon nan da kuma albarkacin maganar da suka shaida domin ba su yi tattalin ransu ba har abin ya kai su ga kisa saboda haka sai ku yi farin ciki ya ku mai da ku mazauna a ciki amma kai tanku ke ƙasa da kai teku don iblis ya sauko gare ku da matsanancin fushi don ya san lokacinsa ya ƙure. da macijin na ya ga an jefa shi a ƙasa ya fafari matan nan da ta haifi ɗa namiji da tsanani amma aka ba matar fikafikan nan biyu na babban jihurman nan don ta tashi ta guje wa macijin nan ta shiga jeji ta je wurin da za a cishe ta a lokaci ɗaya da lokatai da rabin lokaci sai macijin ya farara ruwa daga bakinsa kamar kogi daga bayan matar don ya share ta da ambaliya. amma ƙasa ta taimaki matar ita ƙasar ta buɗe bakinta ta shanya kogin da macijin nan ya kwararo daga bakinsa macijin kuwa ya fushi da matar ya tafi ya ɗaura yaƙi da sauran zuriyarta wata waɗanda suke kiyaye umarnin Allah suke kuma shaidar Yesu sai ya tsaya a kan yashin teku.